يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a kofan wannan gida mai albarka kofan Alhaji Audu Zira a nan cikin garin biyu a jihar Borno wanda yau muna daren juma'a daren sha shida ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shida ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan matsalaci mai albarka don tafsirin alkur'ani mai girma a yau Allah ya sake dawo da mu jiya mun kwana akan aya ta 74 cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau za mu tashi kan aya ta 75 Allahu min minal mala'ikati rusulan wa minan nas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستقي من الملائكة رسلا ومن النار إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu yaskafi Allah yakan zaba minal mala'ikaci daga cikin mala'iku rusulan Allah yakan zaɓi waɗanda za su mishi safara su zama ‘yan aikensa, wa minan nasi, haka ma cikin mutane, Allah yakan zaɓi wasu su zama masu mishi safara su zama ‘yan aiken shi, inna Allah, lallai Allah, sami'un mai ji ne, basirun kuma mai gani ne. ya alamu ma bai na ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum kuma haka ya san abin da ke su. wa ilallahi turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ne al'amura suke komawa Allah maɗaukakin sarki cikin waɗannan ayoyi guda biyu yana mai ba mu labarin cewa a cikin mala'ikunsa yakan zaɓi wasu daga ciki su zama su ne masu mishi safara ma'ana su ne masu isar mishi da saƙonninsa cikin abin da ya ga dama na shari'ansa da kuma ƙaddaransa ma'anan abin da ake nufi a wannan wuri shine mala'iku halittu ne na Allah maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne da haske kuma kowanne mala'ika daga cikin ɗimbin mala'ikun da Allah maɗaukacin sarki ya halicce su, waɗanda babu wanda ya san yawansu in ba shi Allah ɗin da ya halicce su ba, to kowanne mala'ika cikin waɗannan mala'ikun akwai wajibinsa da Allah maɗaukacin sarki ya ɗaura masa ma'ana, akwai muhimmin aiki da Allah ya ɗaura masa. Baya sauka daga wannan aiki da Allah ya ɗaura shi a kai tun daga lokacin da aka ɗaura shi. har zuwa lokacin da za a tashi duniya yana kan wannan aikin akwai mala'ikan da Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne ya zanto mai rubuta ayyukan bayi na kwarai yana ɓangaren dama akwai mai rubuta zunubai yana ɓangaren hagu akwai mai kula da bayan ɗan adam yayin da kake tafiya ba ka kallon bayanka akwai mala'iku akwai mala'ika mai maka wannan security haka ta gaba haka Allah madaukakin sarki ya wakilta mala'ika mai kula da saukar da ruwan sama Allah ya wakilta mala'ika mai kula da abinci sirrai, daukar rai zuwa duniya azurtawa talautawa kowane mala'ika da wajibin da Allah ya daura masa to cikin waɗannan mala'iku ɗin bayan da Allah ya halicce su sai ya sake zaɓen wasu zaɓaɓɓu na musamman a cikinsu waɗannan da Allah ya zaɓe su ya zaɓe su ne kawai su zanto masu isar da saƙonnin Allah cikin duk abin da Allah ya ga dama na shari'a ne na ƙaddara ne su wannan shi ne nasu aikin misali a cikin mala'ikun gaba ɗaya mala'ika jibrilu alaihi salam ne shugaban mala'iku a yadda yake a matsayin shi ne shugaban mala'iku tun da wannan zaɓi da Allah ya yi a cikin mala'ikun zaɓi ne na musamman Allah ya zaɓe shi yana cikin waɗannan ‘yan aikin sai ga aikin shi ya fassara abin da Allah yake nufi da wannan zaɓi ɗin a nan mala'ika jibrilu ya zanto Shi ne mai isar da wahayi tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa cikamakin su annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babu wani annabi guda ɗaya. face sai da ya zanto mala'ika Jibrilu shine ɗan aiken Allah da yake isar da saƙon Allah da ake so a isar zuwa ga mutane sai Allah aiki mala'ika Jibrilu shi kuma isar da shi wannan sako ga waɗannan annabawa, su kuma annabawan sai su isar da saƙonnin zuwa ga al'ummansu domin sun fi kusa da waɗannan al'umma. To waɗannan saƙonni da Allah ya rika turawa ta wurin mala'ika Jibrilu, kaga safara mala'ikan yake yana kawo saƙonnin Allah na shari'a, haka Haddama ta ƙaddara. idan Allah ya nufi zai yi wani abu nan gaba ba yanzu ba in Allah ya so a sanar da bayi faruwan hakan sai ga an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kaza kaza zai faru waye zai isar da wannan sakon cewa kaza zai faru nan gaba mala'ika jibril ne zai kawo wannan sakon daga wurin Allah madaukakin sarki misali idan muka dubi da yawa daga cikin alamomin tashin kiyama da annabi ya ba da labarinsu ya ba da labarinsu ne akan cewa abubuwan za su faru ne a nan gaba misali daga ciki kullo wanda rana zai zo ya fara yi daga mafaɗansa zuwa inda yake fitowa bayyanan annabi isa bayyanan dujjal ya ajuju da ma'ajuj da kuma halaka su da duk abubuwa ire-iren waɗannan za ga abubuwa ne na kaddara da za su faru ne a nan gaba to kaga duka sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da isar da saƙon ta wurin waɗannan mala'ikun su ne za su isar da waɗannan saƙonni zuwa ga annabawa annaba kuma su isar da saƙonnin nan zuwa ga al'ummansu yana daga ciki akwai ilhama da Allah madaukakin sarki yake wa annabawa da Allah madaukakin sarki yake manya-manyan waliyai sadatu ullahi manya-manyan jagororin shugabannin waliyan Allah daga ciki akwai irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa li kulli nabiyyin muhdath fa in yakun min ummati fa Umar kowane annabi yana da wanda a cikin jama'ansa mabiyansa ana masa ilhama yace in a cikin tawa al'umma akwai wanda ake wa ilhama yace to Umar ne Da ka sai ga Umar ya zo yana cewa manzon Allah ya rasulullah ya kamata a fara umurtan mata su rika sa hijabi sai ka ji annabi yana cewa da shi a'a ni ba zan zo musu da dokan da Allah bai daura musu ba ba a dauki kwanaki da yawa ba sai ga Allah saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu kulli jika, wa bana banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna kaga yanzu wannan ya nuna ilhama aka akai wa sayyidina Umar sannan dubi kiran sallah yadda al'amarin ya zo ta mafarki ya zo wa wancan sahabi sannan sai na umar ya ce shi ma ya taɓa yi irin wannan mafarkin sannan lokacin da sai na umar ya zo ya tarar da matan manzon Allah sun sa annabi gaba sun fitine shi sun daga hankalin annabi annabi ya zo ya zauna a zauren gidan sai na umar da ya zo ya shiga gidan ya ga yadda suka yi wa annabi tsiwa da rashin kunya da sauransu yake cewa a rabbu in tsallaka kunna tabbas idan har annabi ya sace ku to Allah zai canza mishi matan da sun fi ku in tsallaka kunna an yubdilahu azwaja khayran min kunna Allah zai ba shi matan da sun fi ku muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sai na Umar ya rufe baki ba ai wata wata ba sai ga aya ta sauko a yadda ya furta lafazin to kaga ire-iren wannan yana nuna ilhama da Allah yake duk wannan ta waɗanne hanyoyi Allah na amfani da mala'iku ne sai su isar da waɗannan sakonni da haka yake cewa Allahu yastafi min almala'ikati sai ce rusulan a cikin mala'iku ɗin, sai Allah ya zaɓi wasu na musamman su ɗin za su zanto su ne masu isar da saƙon Allah zuwa ga annabawa zuwa ga sauran halittu inda annaba ta hanyar wahayi inga sauran halittu ta hanyar ilhama da diyar da Allah ya ga dama Mominan nasi haka kuma a cikin mutane din sai kuma Allah ya zaɓi wasu nagartattu na musamman li iblaghi risalatihi su zanto su ne masu isar da saƙonnin Allah maɗaukakin sarki kaga kenan sun zanto me annabawa da manzanni ba kowa Allah yake zaɓa ya zama annabi ba ba kowa Allah yake zaɓa ya zama manzo ba shi yasa matsayi na nubuwa ma'ana annabta da matsayi na manzantaka ba matsayi ne wacce take muktasa ba ana iya nemanta da yunkuri da wani aiki wai in kai za ka kai mata ba a'a ran gini ran zane ne Allah ya gama aiki zaɓa yake na musamman da haka ba aiki ne muktasab ba karkace idan ka kaza ka kashe kudi ka samu mukami kaza ka yi aikin hajji adadi kaza ba ka barin ƙiyamun laili so kaza ai kullum kana kaza matsayinka ya kai ka zama annabi ƙarya kake baka isa ba ba abu ne wanda yake muktasab ba Allah ya riga ya zaɓa ni daka Allahu ya tsafi minal mala'ikatu rusulan sai ce wa minan nasi haka a cikin mutanen ba kowa Allah yake zaɓa ba daka zaka ga duk wanda zai zama annabi to in ka bi diddigin tarihinsa tun yana ƙarami mutumin kirki ne dubi tarihin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaya ƙuruciyansa yake yaya yarantan annabi yake rayuwa ne mai kyau tsaftatacce yarantan annabi idan da girmanka aka baka ɗabi'un wannan kada ya ishe ka zama nagartaccen bawan da babu irin ka duk duniya to in baya shiga hayaniya ba shi da abokin fada a cikin yara da suke wasa ma sun yadda da shi radina bil amin mun yadda da amintacce daka iya salihantaka ya kare ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daka a cikin mutane na gasken gaske Allah yake cirowa ya zaba ya bashi matsayin annabta don haka zaka ga tun da Allah fara toro annabawa ba a taɓa yin wani annabin da ya abin kunya ba ba a taɓa yin wani annabin da aka finciko tarihinsa a gano da mutumin banza ba ne tun kafin ya zo Allah ya san wannan na zaɓe shi akwai aikin da zai min to tun yana ƙarami za su gane ƙwarai ne ka dobi annabi yusuf alaihi salam tun yana ɗan ƙarami ya bambanta da ‘yan uwansa goma sha biyun daban yake a cikinsu dalilin haka uban yake son shi fiye da yadda yake son sauran ƴaƴan saboda zaman shi nagari to haka in ka bibi tarihin annabawa gaba ɗaya zaka ga lallai waɗannan annabawan zabi ne na Allah ba yin kansu bane Allah ne yake zaba daka inda a ce muktasaba ce yunkurinka da hazaƙanka da ƙoƙarinka ne zai kai ka to babu randa zaka zama annabi Allah ne kawai yake zaba ya ga wannan ya cancanta wannan ya dace shi ya sa su annabawan tun kafin su zo duniya an yi taron da sun ga kowa sun san junansu tun kafin a aiko su haka hadisi ya tabbata an tara annaba tun kafin su zo duniya annabi adam alaihi salam sai ga zai shekara 200 sai ga shekaran annabi dawu da shekara 60 ne ya ce a wannan yaron shekaran shi 60 kawai aka ce ya aka tsara sai ta a ɗauko arba'in ana a ƙara mishi ya zama ɗari nina ya dawo ɗari da sake sai aka yi haka ana nan annabi adam ya zo duniya shekaran shi ɗari da sittin yana jiran ragowan arba'in sai ga malakul mauti ya zo ya ce ziyara ka kawo ya ce eh ziyara kuma mu tafi ba ya ce ku tafi ina ya ce can dawa ya ce da kai ya ce a ƙarya kai shekara ɗari biyu aka yanke min ka zo min yanzu za ka abin nan ya ce a'a ka manta ka ɗauki arba'in a naka ka ba dawud ya ce ni ni yaushe aka yi ya ce ba a yi ba ya ce an yi mana aka ja aka ja adamu ne ya ce to mala'ikan ya koma ya je ce na zo fa ya ke ta sai ka ɗauka aka da aka ɗauka adamu yana gani ina to kaga an tara su duk sun san kansu ma'ana wannan matsayi na annabta da manzanci zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki shi yasa kafiran makka da dama sai suka ce wai waye muhammadu na ya shi za ba shi annabta ga manyan gari ga suwa ne ga suwa ne ga gida kaza me yasa ba za a cire nubuwa annabta daga wancan gida ba sai muhammadu kuma waye muhammadu kuma su wai a ganin su wai abun wai muktasa ba ce ka da yunkurinka ne amma ina Allah zaba yake to kana ga sahabban manzon Allah fa ba ma annaba ba kaga dai sahabban manzon Allah ba su taka darajar da annaba da manzanni suka taka ba to amma waɗannan sahabban ma annabi yake su ma fa zaben su Allah yayi yake inna Allah ikhtarani wa ikhtara li ashabi Allah ya zabe ni in zama annabin ƙarshen zamani wa a li ashabi ya sake zabo min tatattun waɗanda su ne za su zama sahabbaina to sahabbai in su kansu ma zaɓin Allah ne me kake tunani game da annabawa zaɓi ne na Allah ashe ba iyawa ba ne domin sai na Abubakar iyawansa ne mai da shi a siddiq sai na umar iyawansa ne duk ba iyawansu ba ne usman ali a'a ba iyawansu ba ne zaɓi ne na Allah Allah maɗaukakin sarki ya ga babu irinsu ne man kana minkum musannan falyattanna biman qad mata yace ula'ika ashabi Muhammad waɗannan sune sahabban annabi Muhammad hum abarru hadhihi al-umma quluba wa a'maquha ilma wa akalluha takallufan qauman ikhtarahumullah ibn mas'ud ne yake magana yace qauman ikhtarahumullah sahabban nan wasu mutane ne da Allah ya zabo su li suhbati nabiyhi dan su zanto sahabban annabinsa fa'arifu lahum fadlahum wa'arifu lahum ajrahum da ka ku tabbatar ku san su ku tabbatar ku san kimansu ba ƙananan mutane ba ne to waɗannan ma sahabbai kenan ina kuma annabawa waɗanda su ne first class sofa yake cewa inna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne game da duk maganganun da bayinsa suke duk wani magana da wani bawa zai yi a duniya ɗan adam ne ko aljani ko mala'ika duk wani halittan Allah dabbobi tsuntsaye kwari duka ba a ware ko guda ɗaya ba kowannensu duk abin da ya furta duk yadda ya ɓoye amma ya furta to Allah mai ji ne basirun bihim Allah mai ganin su ne duk inda suka shiga lungu da saƙo sama da ƙasa duk inda suka shiga Allah madaukakin sarki basirun bihim mai kallon su ne ɗaya bayan ɗaya yaz alim alimun Allah yana da cikakken masaniya biman yastahiqu zalika minhum da wane ne cikin mala'iku din ya tantanta a bashi matsayi na dan aikin Allah wane ne cikin annabawa ya cancanci a zaɓe shi ya zama annabi duk Allah yana da cikakken sani akan waɗanda suka cancanta da haka nafta cancanta ne ba gado ba ne An nafta cancanta ne kuma cancantan daga Allah ne ba cancantan kai a ra'ayinka naka kai cancantan ka ba ka san haka mutane suke in zaɓe ya zo sai mutum ya ce eh, mu ba ma fati sak mu cancanta cancanta in ka bar shi cancantan shi akwai wanda ya kwallafa a ran shi kai ma an ka ce cancanta sai ta maka wa in ka ce wa ne zai ta mu muna wa ne to kaga a wurin shi cancantan shi kai a wurinka ga wanda ya cancanta wancan a wurin shi ga wanda ya cancanta ko to amma zaɓin annabawa da manzanni shi Allah yana aiki da nashi cancanta ne to kuma karka manta cancantan Allah ai shine cancanta mu ai cancanta mu ba shine cancanta ba yau da a ce yadda ake demokuraɗiyya muna muke fitowa mu zaɓi gwamnoni da shugabanni haka za a ce za a zaɓi wanda zai zama annabi da manzo ai da duniya ta lalace ba inda addini zai tsayi kuwa don interest na kowa zai rika sa nashi interest zai ce wani kai ka da annabta an rika kwasta, majority carry the vote amma Allah ta ƙarya ne shi kawai zai zaɓa. kurum sai dai ku ji kawai annabin ya taso yana da'awa tuni har Allah madaukakin sarki ya gama zaben shi yake cewa kamar yadda wani wuri Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa sani ina ya cancanta ya sanya manzancinsa, ma'ana a cikin mutane wane ne ya fi cancanta Allah ya bashi matsayi na annabta ko manzo, sanin wannan Allah ya fi kowa sani, da haka ya ce, ya alamu ma bai na Allah ya san abin da ke gaba gare su, ma'ana abin da zai fuskanto mu nan gaba daga yanzu ɗin har zuwa kiyama ta tsayu Allah ya fi mu sani wa ma khalfahum abin da yake bayan su kafin ta zo duniya mai ke wakana a duniya Allah ya kiyaye ya fi ka sani dan komai ma tsarin sa ne wa ila Allah turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ne gaba ɗayan al'amura za su koma ranar kiyama ma'ana ya alamu ma ya faru rusulahu fi ma arsalahum bihi waɗannan manzanni tun daga ‘yan aikin mala'iku Ga ɗan aike cikin mutane ma'ana annabawa da manzanni Allah maɗaukakin sarki yana da cikakken sanin idan suka zo duniya wajen isar da saƙon me za su yi ya za su aiwatar ya za su yi aiki gaba ɗaya Allah ya sani fala yakhfa alaihi shay'un babu wani abu ko guda ɗaya da yake buya ma Allah min umurihim cikin al'amuran waɗannan ƴan aiken Allah mala'iku da kuma manzanni kama ƙala kamar yadda wani wurin Allah ya ce alimul ghaibi Allah shine masanin boye Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada duk duniya babu wanda ya leka wani abu ko da kwaya ɗaya ne cikin gaibin Allah ƙarya ne sai dan Allah ne ya sanar da kai to daga ran da ya sanar da kai al'amarin kuma yanzu abun sunan shi ba gaibu bane amma bai sanar da kai ba dole ka bar abun a duhu da haka da yake cewa wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa Allah maɗaukacin sarki yana da makullan gaibu babu wanda ya sani sai shi ka san ran mutuwanka matarka tana da ciki ka san me za a haifa ka san a ina za ka mutu ka san yaushe za ka yi arziki ka san kaza ba wanda ya san waɗannan sai Allah dan me bai sanar da kai ba dan haka yake cewa ila qawlihi har zuwa fadin sa wa ahsa kull shay'in adada Allah ya kididdige komai da ka sani a duniya Allah ya diddige su ɗaya bayan ɗaya komai a duniya Allah ya san adadin komai fa huwa subhanahu da haka shi Allah madaukakin sarki raqibun alaihim mai sa ido ne mai kiwo ne akan dukkanin bayinsa halittunsa shahidun ala ma yuqalu lahum Allah madaukakin sarki mai shaida ne sheda ne akan duk abin da za a faɗa ma waɗannan manzannin su kuma su isar da sakonnin zuwa ga al'ummansu duk Allah ya san komai hafizul lahum Allah shine mai kare waɗannan ƴan aikin nashi mala'iku da manzanni nasirun jinabihim Allah shine mai ba da nasara a bangaren annabawa da manzanni ka dubi tarihin annabawa gaba daya duk wani annabi da ya bayyana a zamanin sa sai kaga an yi gumin wani kafiri shine babban boss wanda zai rika kai ruwa rana yana kai gauro yana kai mari wajen ganin ya dakile da awan wannan annabi ina fir'auna ga annabi Musa ina namarud ga annabi Ibrahim ina su hamana ina su abu jahil ina su walidu ibn mughira Utba ibn rabi'a ga sunan da yawa suna sun dabaibaye annabi karshe har yayin hijira waɗannan in kowannen sun yi san annabin shi gaba ko zaka ka ɗauka da awan ba zai je ko ina ba amma da yake Allah ya ɗau alkawari waɗannan mursalai annaba da manzanni tun da Allah ne ya aiko su to ko ana ha maza ha mata duk yadda ka yunkura ka ga bayansu sai Allah ya yi amfani da su sun gama isar da sakon gaba ɗaya da haka yake cewa ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika? Allah ce ya kai manzon Allah ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam balligh ma unzila ka isar da duk abin da muka aike ka ka isar zuwa ga al'ummanka min rabbika ka isar da saƙon saƙon daga ubangijinka ya zo wa in taf'al in baka aikata ba ma'ana in baka isar da saƙon ba ba ma ballagta risalatahu baka isar da saƙon Allah ba kai dai yaƙi ka yi aiki lalle lalle ka isar amma me wallahu ya muka minan nasi Allah zai baka tsaro Allah maɗaukacin sarki zai baka kariya daga mutane babu wanda zai iya maka don ka sai Allah ya ba annabi kariya duk ta inda ka zo za kashe annabi kafin ka zo Allah ba shi bakon gashirinka don ka yana kabbarta ikaman sallah kaga babu waiwaye a sallah to ana ikaman sallah annabi yana kabbara yadda yake kallon gaba ka yake kallon baya karka ce tunda yana sallah bari ka kawo farmaki a'a manzon Allah ana sallan yadda yake kallon gaba ka yake kallon baya zaka duk ta inda zaka farmaki ƙarya kake manzon Allah kenan amma shi kadai Allah ba shi wannan khususiyya ce su Abubakar Umar manyan waliyai ne amma Allah bai ba su wannan ba dan wannan fi karfin matsayin shi yasa ga sayyidina Umar ana sallan asuba ka zuwa kashe shi daga shi har ɗan masallacin ba wanda ya ga me yake faruwa a baya da annabi na rayuwa? tuni za a gani Allah ji kan malam Jafar da annabi na raye a kake gani kafin ya faru za ce gashi amma haka Allah ya tsara kowa ba zai tsallake ajalinsa ba don haka yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ruk'u ya ayyuhan ladina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من خرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمون من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتقولوا وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو Allah maɗaukakin sarki ya rufe suran gaba ɗaya da waɗannan ayoyi guda biyu. yana mai cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani irka'u ku yi ruku'i wasjudu kuma ku yi sujada ma'ana ku yi sallah wa'budu rabbakum kuma ku bauta ma ubangijinku waf'alul khaira kuma ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun dan ku zanto masu rabautuwa wajahidu fillahi kuma ku yi ƙwazo ku yi jihadi sosai wajen ɗaukaka addinin Allah haƙa ne jihadi matuƙa huwa ku Allah shi ne ya zaɓe ku wa ma ja'ala alaikum kuma Allah bai sanya muku ba fiddini dangane da al'amarin addini min haraj Allah bai sanya muku abin da zai kuntata ku da sunan addini ba millata abikum ibrahim saukin addinin ya faru ne don me millata abikum ibrahim shine addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina annabi ibrahim din shine ya kiraye ku da sunan musulmai min qablu tun kafin nan wa fi haza kuma a cikin wannan liyakunan yakuna rasulu shahidan alaikum domin manzon ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zanto shaida ne a kanku wa shahada a 'alan nas ko kuma al'umman annabi ku zanto shaidu ne kan sauran mutane fa aqimus salata saboda haka ku sai da sallah wa atuz zakata kuma ku ba da zakka wa a atasimu billah ku yi riko da addinin Allah da igiyan Allah huwa maulakum Allah shine majibincin lamuranku fa ni'mal maula saboda haka madalla da majibincin lamari wa ni'man nasir madalla da Allah mai taimako wannan aya na farko ya ayyuhan lazina amanu ruk'u warka'u amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khayra la'allakum tuflihun za a ga shi ma yana da tambari na alaman wurin sujada mun haɗu da na farko a can baya muka ce dama akwai ɗayan to ga ɗayan manyan malaman musulunci tun daga baya zuwa yanzu sun yi saɓani Allah ya musu rahama dangane da matsayin wannan wurin sujada na biyu ɗin nan na cikin wannan sura ta suratul hajji suna cewa hali hiya mashru'us sujud fiha amla na wancan da muka yi a baya ya tabbata in an zo wurin ana sujada wannan ɗin suka yi saɓani shin shi ma idan aka zo kansa shari'a ta tabbatar da lalle sai an yi sujada ko kuwa ala ne saɓanin kashi biyu ne wa kada ƙaddamna an inda al'ula hadisu bata bin amir maganan farko mun karanta tun a baya hadisin uqba dan amir da ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mai fuddilat suratul hajji bi sajdataini an fifita suratul hajji da wuraren sujada guda biyu faman lam yasjuduhuma duk wanda ya san in ya karanta su duka biyu ba zai musu sujada a kowanne ba fala ya to kada ya karanto su sai dai hadisi ne da'ifi bai inganta ba amma kawai ala ayi halin kaulin ɗaya ne guda biyu ne wuraren sujada in kai ɗaya to ɗayan ya fi zama yana da ƙarfin sunna akan ɗayan in kai ɗayan ba kai ɗayan ba ba bai in kai duka biyu fa nurun ala nur da haka tun lokacin muka ce to me wahalan sujadan in ba ma ƙarin daraja da lada ba sai kai kawai da haka yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sallah ma'ana ku sujada ma'ana ku rike sallah haikan sai aka ambato manyan rukunai guda biyu waɗanda in ka yi sallah ba ka yi su ba ma to dama automatically ba ka yi sallah ba zai yi a ce ka yi sallah ba ka yi ruku'i ba ai ruku'i ma shine kan raka'a zai yi a ce ka yi sallah ba su jada ya zama bambara kwai ba sallah to sai zama an ambato manyan rukunan nan guda biyu wanda kowanne guda ɗaya ma in ba shi ba sallah shi yasa wani wurin sai ka ji Allah na cewa warka umma rakiina ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana wai ku sallah da masu sallah ne sai aka ambato maka rukuni guda ɗaya kawai kamar yadda manzon Allah ke cewa ne alhajju arafa aikin hajji ɗin gurungum a arafa ne abin da yake nufi da zaka je ka aikin hajji amma tsayuwan arafa ka ki zuwa to ba ka yi hajji ba ka je yawo a makka ka dawo to haka ka sallah ba ruku'i ka sallah ba sujada kai dai ka dan motsa jiki amma ba ibada kai ba waf'alul khaira yace ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun tabbasin kuka aikata alkhairi za ku samu babban rabo la'allakum anan tabbas ne ba ko kwanto bane dan Allah baya shakka ma'ana idan dai kuka tsayi da sallah kuka bauta ubangijin ku tauhidi ya tsayi tsaf kenan kuka sake yin aiki na kwarai to lalle kuna da babbar rabo wanda shine aljanna sai Allah ya ce wajahidu fillahi kuma ku yi jihadi ku yi kwazo haikan fillahi wajen ɗaukaka addinin Allah hatta jihadihi jihadi matuƙa ba na wasa ba ai ma'ana bi amwalikum wa alsinatikum ku cire dukiyoyinku ku kashe su wajen raya addinin Allah dole addinin Allah baya ɗaukakuwa sai an cire dukiya sai an bar rowa da aka yace ku kashi ku ba da rayuwanku ku yi jihadi da dukiya akwai abubuwan da sai da dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu waɗannan abubuwa daga da zaran an zo yin abin da ana bukatan dukiya ne annai baya kiran lancin ma baya cewa a cire hula baya cewa a nemi taimakon biyar goma kawai sai ce ne. ka san masu kudin nama wani an zo babin shi kenan nawa ake nema ka zane sai cire sai a yi kawai babu wani sai an je yawon neman taimako domin amfanin masu kuɗi shi addinin Allah haɗa mutane iri-iri ne kowa da nashi amfanin idan aka zo za a gina masallaci sai a ce to ina mai kuɗi wani eh to ciro kuɗi ka so minti ciro kuɗi ka so yashi ya gama so duk abin da za a saya to a cikin al'umma sai a samu suwa suka iya gini ga munan sai a ce to an zo naku babin in can babin kuɗi ya fita to ga kuma ko kuma ga naku babin in an gama ina masu rafta ga muna ko kuma an zo naku babin kowa ya zo ya sa gudunmawan shi ba tare da an kashe ko su ba haka ake raya addinin Allah amma idan ya zama in abun addini ya taso ana jira sai dai wane ne to wane shi kadai ake so ya shiga aljanna ne ai kowa yana bukata aljanna kada ce masu kuɗi sun yi rowa a'a kai ma idan aka zo naka babin kai ma ka yi motsi ba ka yi likimo ba da haka yake cewa wa jahidu fillah ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah Khalid bin Walid lokacin da manzon Allah ya tura su Abbas kwamitin zakka su je su karbo zakka ba su Abbas din bane na sha'afa ya naɗa kwamitin karban zarta suka zagaya ana karban zartan kowa da suka da suka ce ya rasulallah mun je ibnu jamil ya kiya bayar khalid bin walid ya kiya bayar abbas ya kiya bayar sai manzon Allah ya ce a'a ai kun zalunci khalid dan walid shi Khalid dan Walid ba zakka a dukiyansa domin duk abin da ya mallaka ya mallaka wa addini duka ya tara dukiya sosai da aka yace ya mallaka addini komin tsakan dare tsakan rana in an tashi bukatan abinda ana so a kashe kudi ne to kar a tambaye shi kawai already ya ga iyalansa inda yake ajiye kudin a gida in an zo kawai a ce musu ina aka ajiye kudin su nuna kawai su bari wakilan annabi su shiga a ɗego nawa zai isa kar ma a ce su ɗebo kaza ana duba bakin aljihu a a nawa zai isa a ɗibo ta kawai in fili ake bukata yana da filaye a jiya ga filin da ya dace da kar ma a ce tambayan shi so dukiyan kawai ya sadaukarwa addini da haka biyar ta kun zalunce shi mutumin da dukiyan duka wa addini zakkan mai kuma zai cire yace amma ibnu jamil dama ya dade yana talauci bai dade da yin kuɗi ba to ka san sabon yin kuɗi yana tsoron kashe kuɗi ba yana ga yana kashe to Allah zai koma talaucin jiya yace to ai dole ya kora ku kudan mai uzuri za mu haɗu da shi yace Abbas kuma yana ba da zakkan shi tun kafin shekaran ta cika shi shekara in yazo tun tsora wata biyu wata uku sai ya cire wai kan rai ta yi hali kafin rana. wai da Allah biyo shi bashi shi zai bi bashi kaga mazan kwarai to haka sahabbai suke sai na Usman za a tafi yaƙi yaƙin tabuka manzon Allah ce man jahaza jaishul usra lahul janna duk wanda ya dauki nauyin mujahidan nan aka fita jihadi yana da kyautan aljanna yace na dauki nauyin mutane dubu guzurin abinda za su ci da abinda za su bar wa iyalansu duk a wuyana dawakai da rakuma duk a zo na dau nauyi da makamai da komai annabi ya sake nanatawa wa zai kara ga aljanna usman ya ce na kara dubu annabi ya ce ba wani mai motsi usman ya ce ni din na dai karo dubu sai da ya dauki nauyin duk da karun ba wanda ya magana shi kaɗai ya kwashe ta amma me yasa yau addinin Allah ne yake bukatan al'amarin a rika bibiyan masu kuɗi ana roƙon su yadda kasan almajirai suka mai da mutane yanzu in kai kana wakiltar al'amarin addini ko kaskanci ya zo maka a wuraren masu dukiyar nan za a gan ku fa an san ku yanzu kwamiti ne kun zo neman su tallafa wa addini ba amma suna ganin ku sai ku fara haɗe rai almajiran sun zo ba fa kun zo roƙon su tuwon gidanku da kunun gidanku da geron kunu ba ba na addini ne ba taimakon su ba yanzu kuka yi ba kun zo har gida kun zo musu sayin aljanna amma ku dubi yadda suke wulakanta mutane suna mai da masu neman taimakon addinin kaman kaskantattu ne za a zo za a yi wani al'amarin addini a zo a yi launching ana bukatar miliyan ɗari a launching sai a ta ƙaryen bayarwa sai ga ba a ba da kuɗin ba wai wannan wai addini ake yaudaranta me yasa Allah ba zai maganin ka ba kana wa addini haka mutum yanzu kenan idan ka je da sunan ka tallafa wa addini yana ganin wai in yayi wa addini wai yayi maka ne wai dan haka har yana wani shashakewa yana wani kumbura in ka kira waya ba zai dauka ba in kun zo zai ce a ce ba na nan an mai da ku mutanen banza yanzu ka dubi hatta 'yan siyasa din nan da za ku yi kwamiti kun je neman taimakon addini ka dubi da za a wulakanta kafin ku shiga a banza ku ga ana raba motoci da miliyoyin kuɗaɗe ma mutanen banza haka in an je neman na addini sai ka ji ana dubu hamsin an ba ku dubu ɗari ai sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa dama duk wasu malamai ne suka bata wani hadisi ne ce sadaka bata kaɗan bata yawa wallahi akwai wanda in ya bada sadakan nashi kam tayi kaɗan akwai irin wanda shine zaka ji ko a hadisi an ce juhudul muqil shi ba shi da shi ne to a yadda yake in ya bar sai a ce tayi amma Allah akwai wanda in ya ba billahi lazi ta yi kaɗan ba maganan ba ta kaɗan ba ta ƙarya ne wala ta bisu da kullal basdi addinin Allah ta zama ta zama kullun cikin kaskanci addinin Allah yanzu nan garin musulmai ne ka ga garin nan masallatai nawa an fara an gagara karasawa kuma akwai masu gudun masallatai nawa amma ka zaga ka irga mun cocinan da an fara an gagara karasa ka faɗi ko guda ɗaya a garin nan babu fa in an fara sai an gama duka ka je ka ga girman su kuma ka shiga ƙauyuka ma ka gani za a cire ayi. amma na addini kullum a mai da addini za mabaraci yaushe za mu wuce wannan wurin mutum ba zai iya cire dukiya tallafa wa addini ba wannan yana daga cikin kaskancin da dole za mu rika jin kaskanci tattare da mu don ba ma yadda mu kashe wa addini shi yasa dole sai mu zama wani irin? addinin musulunci ya zama shine a baya malami in ya neme ka yace ka zo ka yi to fa ya taimake ka ne ka samu aljanna lokacin da muka je ta'aziyar Dr. Ahmad Bamba kana wurin ko ko baka je da muka je Malam Abdul Mudallib awwal gusau muna kofan gidan Dr. Sani Rijal Lemu lokacin lokacin an rusa masallacin ana gyara ba a bude din nan ba kafin azumi din nan lokacin an rusa ana gyara sai muka fito alam ɗalibi yake ce mana mutum ɗaya ne fai rusa yake yi ya ce so a kanon kawai malaman da su ba za ma ji ana roƙonka ba za ga mai kuɗi ne zai zo yana roƙon mala akra makalla dan Allah amin alfarma a bani izini in rusa masallaci in sake buɗa ta in gina in samu aljanna dan Allah a taimake ni sai ka ji mala yana tukuna zai zo dan Allah to mala in ba a yadda in rusa ba ga wani islamiyya a bari ni zan gina da sun ji ana za a fara buɗan bakin taimako da don Allah malam kar a sake sanarwa wani ya kwashi ladan ni ni a taimaka a ban in kwashi ladan da haka shi kaɗai kawai ya zo yana jin daɗi ma fa madadin wai ya yi kaga za a yi kwamiti a je godiya wallahi shi zai haɗo kwamiti ya zo ma a yi godiya an gode fa kun taimaki mai gidan mu an ba shi kwangilan aljanna haka suke ka je ka dubi yadda Kano take yadda ake ɗaga masallatai da ka san a Suudiyya. ka dubi yadda aka daga gadon kaya ka dubi yadda aka daga kaza haka ake yi wani sai ce garin daɗi na nesa ba garin daɗi na nesa kana da kuɗi kai ma ka gina na garin a su ma yin na garin su suka yi ka dubi dr sanda ya zo jawabin ran da aka bude mana baka ji bane yake cewa godiya da yake wa Allah babu taimakon kasar waje a ciki a Najeriya ma babu taimakon wani state a ciki na 'yan cikin gida 'yan Kano ne, yake ko a kira suna ka ce mala a bari. sai bai kira suna ba ka duba irin waɗannan abubuwan masu dukiya muna da mai kuɗin da yau a garin nan ko jami'a zai gina musulunci zai iya to a cire a yi mana in ba ka yi wa addinin ka ba kake jira ai gari ka toshe wani in ya zo ya rasa sai a ce kai ka kwashe aljannan wannan wurin shine sabiqu ila maghfiratin din min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard amma me yasa ba a tunani akan wannan taimakon addini har sai an je gidanka ana roƙo kamata kawai kai ka rika gano abun tun kafin a je sai ka ce to an kawo muku kaza kawai ba ma sai an je ba amma yau in masallaci ta buƙaci wani abu sai a shekara walla ana tada kwamiti an je wurin alajuwa ne har a gaji da zuwa wani tabir ma sai gagari masallatai bohol ya gagari masallaci wannan buta ya gagari masallaci mi irin wannan wani irin kaskanci muka kai ne ya dabta abdalla gadon kai ne tun ka zo najeriya ka musulunci a baki haba ya ce mun zo na ɗaya allahu akbar a baki kam a fito a yi iwu a cika baki ya ce najeriya number one amma suna aljihu ya ce ina a najeriya sadakan lahul azik to kaga wannan aibi ne shine har wani malami na yana yabon mutanen Nijar in wajen cire dukiya su taimaki addini kuma Nijar dinnan sun fi Najeriya Nijar su cire dukiya su yi wa addini walla Nijar sun zo na ɗaya. malamin ya faɗi an sako maganganun malamai da dama ne game da Nijar din suna magana sun kai biyar suna ba da shaida kan Nijar dan sun je da awa a Nijar sun ga haka Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna wannan cibiyan nashi a sahabatul kiram yake cewa dama tun da suka bude akwai account number kana bibiyan shafin su a Facebook yace babu waɗanda suka fi turo kuɗi sama da 'yan Nijar sun fi 'yan Nijar taimakawa mu a Najeriya fa ba shiro bane tun yaushe muna neman taimako yanzu kayan midiyan nan mu yi na zamani mu sake bada yanzu ba nan na aro to a Najeriya kenan yana dan ya taimaka taimake ka amma a Nijar sunan gata a baki sunan gata hatta aljihu to kaga mu al'amarin sai a hankali to magana nan sai a hankali wato mu motsa ba ana magana a Afirka mu muke da yawan masu kuɗi ba to addini kuma yake kishirwa ya kamata mu zage gaskiya wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa tabakum Allah shine wanda ya zaɓe ku ma'ana ya hadhihi al-umma Allahu stafakum kuma ala irin umam wato ka gode Allah fa kake wannan al'umma ka zai ce kai ni da an yi ne a zamanin annabi kai aka kai ka san tsadan ka kuwa duk al'ummu da aka yi a duniya gaba ɗaya al'umman annabi su ne number one to kai fa kana cikin al'umman annabi to wannan zaɓi da Allah maka ba ka yi godiya ba da kana cikin mutanen annabi lodufa mai yiwa kana cikin wanda ruwan dufa na zai kashe da kana cikin mutanen madiyana kana cikin yanda za a kashe mai yiwa da kana cikin mutanen annabi lut kana cikin wanda za a yi upside down da su na garin sai Allah bai sa ka a cikin kafirai a lokacin ba ma a zamanin annabin ma ga ka kuma a musulmi sai ba sai ka dage kawai ka yi suna ka wuce aljanna ba ai garanti kawai Allah nuna maka ai dan ka a Allah madaukakin sarki huwa jitabakum shine wanda ya zabe ku ku al'umman annabi kuka wayi gari a cikin al'umman ma a na annabi Muhammadu kuke. Ai, Allah zaɓe mu, alhamdulillahi ala hazihin ni'ima, yake cewa wa ma ala alaikum fiddini min haraj. Allah maɗaukacin sarki bai ɗaura muku abin da za ku iya akan wannan addinin ba, ma'ana Allah bai ɗaura muku abin da ba za ku iya ba. Babu wani kunci a cikin al'amarin addinin nan. Duk abin da yake a musulunci mai sauƙi ne Allah ya ɗaura muku. Dubi sallah, farko kullum sallah hamsin za mu yi baraka a hamsin ba kala hamsin kala hamsin din ina wa Allahu a'lamu aka fara gowa sai da ta dawo biyar a biyar din ma mai mai raka'a hudu hudu guda uku ne magariba uku ne asuba biyu kai tafiya to mai hudun ta dawo biyu amma da ala alaikum fi min haraj a shekara muna da watanni goma sha biyu ne duka ba a wajabta maka azumi ba sai wata kwaya ɗaya wata sha ɗaya duka ba azumin barilla wata guda ɗaya ne kawai azumin shi yasa ce ayyaman ma'adudatin kwanakin ba yawa ba. baga ka fara bayan har ka kira shaf shaf zai kare bayan ta ba wata na farilla sai wanda ka kaga dama ta nafila kaga ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu wani wahala a cikin al'amarin addini aikin hajji kudin hajji a shekara a rayuwanka kai so ɗaya ka sauke farari wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj azumin wata ɗaya a shekaran mako baka da lafiya to ka ajiran da ka warke karama to ai ya tsufa ta tsufa sun manyanta su rika ciyarwa shikenan bai tsufa ba cutan ba warke su ciyar wannan tana da juna biyu wannan tana shayarwa ba su iya azumin ba su ciyar shikenan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin musulunci Allah bai zo mana shi da tsanantawa da zafafawa ba dan ka ko tsoron Allah sai ce fattaqullaha mastabatu ku ji tsoron Allah iyaka tunku ma amartukum bihi duk umarnin da na dora muku ku yi sai sai fa'atu minhum mastabatu iya karfin ku za ku yi abinda ba za ku iya ba Allah ba zai daura muku ba to kaga duk wannan yana nufin wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa muku kunci da kallafawa cikin wannan addinin ba shi sa hadisi zo annabi yake cewa istu bil hanifiyya as-samha an turo da addinin da ta karkata mashirka as-samha tana da sauki kuma duk duniya ba addini mai sauki irin na musulunci ya fi kowane addini sauki a duniya wani hadisi annabi ya ce bashiru ku rika yin albishir wa la tunasiru kar ku rika koran mutane wa yassira ku rika bi da sauki da sauki wala tu'assira kar ku tsananta dan addinin ba da tsanani ya zo ba da aka yi cewa ma ja'ala alaikum fiddini min haraji millata abikum ibrahim wannan shine addinin babanku annabi ibrahim babu sauki babu tsanani a ciki sai sauki da aka yake cewa huwa sammakumul muslimina shine ya sanya muku suna musulmai ma'ana annabi ibrahim shine ya sa mana sunan mu mu musulmai yanzu kiristoci za ka je ka bincika me yasa ake kiransu kiristoci a yahuda me yasa ake kiransu yahudu ko ma me su je mu musulmai wa ya kira mana sunan addini mace sunan mu musulmai ne annabi ibrahim ne kaga tsarki ya tabba daga Allah yahudu suka ce annabi ibrahim nasu ne nasara suka ce annabi ibrahim nasu ne to sai a gani musulmi ko ba su yi magana ba waye ya sa mana suna musulmai annabi ibrahim ne ashe namu ne da ka Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan sai ta me walakin kana hanifan musliman musulmi ne shi ne ma ya sa mana suna musulmai sunan addinin al-islam sai ce to mu mabiyanta sunan mu al musulmai guda ɗaya al musulmi wanda ya sallama ya miƙa wuya annabin Allah babanmu Ibrahim shi ya sa mana wannan sunan don haka yake cewa a min qablu tun kafin nan tun ta kenan ya kira mu da wannan sunan shi ya sa inda ya ambace mu da wannan sunan shine rabbana waj'alna mai musulmai laka Allah ka sanya mu mutum masu miƙa wuya ne gare ka mu musulmai wa min zurriyyatina ummatan muslima tallaka a zuriyar mu ka cire al'umma musulmai kaga inda sunan mu ya samu asali ke dan haka yake cewa wa fi haza kuma a cikin wannan al-imam an-nasa'i ya ruwaito hadisi da cikakken isnadi zuwa ga harisul ash'ari yace manzon Allah yace man da'a bi da'wal jahiliya fa innahu min jusa jahannam duk wanda ya raya da'awa ta jahiliya to ya zama mushe ne a cikin mushen jahannama aka ce ya rasulullah ko da mai sha sallah azumi yace ko da ya sallah ko da ya azumi dan haka ku yi da'awa annabi yace da da'awan da annabin Allah Ibrahim ya kiraye ku da shi musulmai mu'minai bayin Allah shine sunan dan haka yake cewa wafi haza a cikin akan wannan suna da aka ba ku kuka zama musulmai an ba ku wannan sunan ne dan me li rasulu shahidan alaikum dan manzon ku annabi Muhammad ya zama shaida akan ku cewa kun yi musulunci wa takunu shuhada'a 'alan nar ko kuma al'umman annabi za ku zanto shaidu akan sauran mutane kamar yadda Allah ya fada wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaban litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida da ka yace fa aqimus salata ku tsaya da sallah yadda annabi ya koyar da ku wa atuz zakata ku ba da zakkan dukiya zakkan hatsi zakkan amfanin gona zakkan dabbobi kowane iri duk abin da ake tsire mishi zakka in dai ya kai nisabi ku ji tsoron Allah ku fitar da zakka wa attasimu billahi ku yi riko da Allah ma'ana ku rike addinin Allah ku nemi taimakon Allah ku dogara ga Allah ku nemi ƙarfafawa da duk abin da kuke bukata ku neme shi wurin Allah huwa maulakum Allah ne ubangidanku jagoran shine majibincin lamarinku duk wani abin da ya shafi lamarinku Allah ne mai jibintan abun fa ni'mal maula ma dalla da wannan jibintan lamari da Allah yake mana wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako shine Allah madaukakin sarki shi yake taimakon mu akan makiyan mu shi yake taimakon musulunci akan makiyan musulunci shi yake taimakon musulmai akan makiyansu don haka Allah madaukakin sarki yake cewa ni'mal maula wa ni'man nasir da shi ya rufe wannan aya abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana yanzu mun sauke suratul hajj suratul mu'minin sai ba ne ko wani har yanzu kenan to sai za a shiga suratul mu'minin insha Allah eh saman kaga wannan tabin naka ta Ah, ba 20 bane ake rufewa a ah, hada biyar ba shaman yana so ya na ɗauka ashirin sai a shiga ta ba a ah, wa muna na kallahun wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka